بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد النبي الحمد لله مستحق الحمد وأهله يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الصدق دليل الإيمان ولباسه ولبه وروحه كما أن الكذب جديد الكفر ونبته وروحه والسعادة دائرة مع الصدق والتصديق والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب والصدق من الأخلاق التي أجمعت الأمم على مر العصور والأزمان وفي كل مكان وفي كل الأديان على الإشادة به وعلى اعتباره وفضله وهو خلق من أخلاق الإسلام الرفيعة وصفة من صفات عباد الله المتقين ولذلك فقد وصف الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه جاء بالصدق وأن أفضل الصحابة وغيره من المسلمين هم الصادقون قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون كما أن التحلي بالصدق كان من أوليات دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك مصرحا به في قصة أبي سفيان مع يعقل ويومئذ لم يكن أبو سفيان قد أسلم فسأله هرقل قال ما يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة إن كنت سمة من سمات أولياء الله وسمة من سمات الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين قال تعالى عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال عن إسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق حليا وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا كما قال عن إدريس عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال عن صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عز وجل عليهم من المؤمنين رجال فدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقد أنزل الله في شأن الصادقين معه آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقد ثبت في حديث أنس أن عمه أنس بن النضر كان لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال إن هذا أول مشهد شهده رسول الله وغبت عنه أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسوله ليرين الله ما أصنع قال فشهد أحد في العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمر إلى أين قال واها لريح الجنة إني لأجد <coughs> إني لأجد ريحها دون أحد فقاتل, فقاتل حتى استشهد فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة قالت أخته الربيع بنت النضر ما عرفت أخي إلا ببنانه فنزلت هذه الآية التي تتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رواه البخاري ويكفي الصدق شرفا وفضلا أن مرتبة الصديقية تأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة قال الله تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد أمرنا, أمرنا الله عز وجل أن نتحلى بهذا الخلق العظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم ولم يأمر المولى جل, جل في علاه بعده بالتحلي بالسرق إلا, ما إلا لما في ذلك من الثمرات الفريدة والفوائد العديدة التي تعود على الصادقين في الدنيا والآخرة ومن ذلك أولا أن السرقة أصل الجنة والكذب أصل الفجور كما تقدم في الحديث ولذلك أن انتفاء صفة النفاق عن الصالحين هو الذي ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلق وإذا أكمن خان رواه البخاري ومسلم ثالثا في سبب تفريج الكربات وإجابة الدعوات والنجاة من المهلكات كما يدل على ذلك قصة أصحاب الغار التي أخرجها البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها أنه قال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فدعا كل واحد منهم ربه بما عدله من عمل صدق فيه لله وأخلص له فيه فكان أن جاء الخرج ففرج لهم فرجة بعد أخرى حتى خرجوا من تلك المحنة صبر جميل ما أسرع الفرج من صدق الله في الأمور نجا من خشي الله لم ينله أذى ما رجا الله كان حيث رجا ونرى في سيرة السلف الصالح فرحهم الشديد على الصدق فهذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله تعالى عليه يقول أخذت أمري منذ طفولتي على الصدق فخرجت من مكة إلى بغداد لطلب العلم وعمري في العشرين فأعطتني أمي أربعين دينارا لأستعين بها على معيشتي وأعانتني على الصدق فلما وصلنا أرض أرض همدان خرج علينا جماعة من اللصوص فأخذوا القافلة كلها وقال لي أحدهم ما معك قلت أربعون دينارا فظن أني أهزأ وتركني وسألني آخر فقلت أربعون دينارا فأخذهم مني كبيرهم فقال لي ما حملك على الصدق فقلت أعادتني أمي على الصدق فأخاف أن أخون عهدها فأخذته الخشية فصاح وهو يقول أنت تخاف أن تخون أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة وقال أنا تائب على يدك فقال من معه أنت تأجرنا في خط الطريق وأنت اليوم تأجرنا في التوبة فتابوا جميعا لسبب السرق وفي المقابل عباد الله أمر الله عز وجل بتجنب الكذب وحذر فيه وحذر منه لما فيه من المفاسد ومنها أن الكذب من خصال المنافقين وأن من تكرر منه الكذب حتى صار عادة يكتب عند الله في صحائف الكذابين وهذا من أشنع وأقبح ما يكون فالمرء لا يرضى أن يصنف من قبل أهله وأصحابه في قائمة الكذابين فكيف يرضى أن يكون عند خالقه في فعل كذبي ومن جملة مقاصد الكذب ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك وخلبت به من بلاد واصطلبت به من نعم وتعطلت به من معايش وفتحت به مصالح وغلصت به عداوات فقطعت به مودات وافتقر به بعد غنى وذل به عزيز وهتكت به مصونة وربيت به محصنة وخلت به دور وقصور وغمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الابن واخيه وغاب بين الأخ وأخيه وحال الصديق عدوا مبينا ورد الغني العزيز مسكينا وكم فرق الكذب بين الحبيب وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونغص عليه حياته وكم جلى عن الأوطان وكم سود من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معرة وقطعت به السبل وعفت به معالم الهداية وجرست به آثار النبوة وخفيت به لمصالح العباد في المعاش والمعاد هذا وأضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصالحه أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يجعلني وإياكم من الصادقين مع الخالق ومن الصادقين مع الخلق ومع النفس في جميع أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وأن يصرف الكذب عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 hudubar mu ta yau juma'a biyu ga watan muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wadda ta zo daidai da sha shida ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ita ce hudu ba ta farko a wannan sabon shekara a kalandar musulunci ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wannan hudu ba bulaliya ce ga kowa da kowa za ka ɗan kaji ta a cikin bikinka. a san cewa ana yi maka hannunka mai sanda ne kuma ana nema ne ka yi gyara ana neman da yi kai da mu gaba ɗaya mu taru mu gyara domin mu ci mu da rayuwar mu duniya da lahira imam ahmad ya rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu wanda ibn kasir ya kawo shi a cikin tafsirin sa sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokaci zai zo wanda za a samu shekaru mai udara a cikinsu mai gaskiya zai zan makaryaci makaryaci zai koma shi ne mai gaskiya amintacce zai zan mai udari mai udari ya koma shi ne amintacce yake wayan su ku fi har ruwai ba ruwai ba za su rinka magana za a rinka jin murya aka ce abu hurara su a yi ruwai ba yake astafihu ya takallabu fi amri al'amma wawa jahili yaro amma yana magana game da manyan manyan al'amuran jama'a waɗanda ba su cancanta a ji su bakin sa ta ku jama'a kullum mu yau tana magana ne dangane da gaskiya muhimmancinta da wajen mu da gaskiya a rayuwarmu gaba ɗaya da buƙatar mu koma zuwa gare ta الله تبارك وتعالى ta'ala ya yabi masu gaskiya bayan da ya سورة sufofin ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل tagirra والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس صفة قوة شاشدة للإيمان إذا أيتي فلا ليس أولئك الذين صدقوا فاجمة صدقية لكن جسيابة ما قالت يشوى تعرشي جسيابة يواتي يا شيخ أولئك هم المتقون أرانا القيامة دول ده زي ربوتة أيتي في مصر يا جسيا التي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ما تقدر تياسون إيه؟ الجنه بأي وما لمي سن وسوى إذا كان سن خبرت أبو الله إذا كان سن رأي ورسة كيتو إذا كان سن خبرت الإسلام فأبوك دع ذا كيتيني كالبنت بسيا وليازو المال الإنسان يتي غافر تماما ka taimake ni ka bani magani babu nau'in sabon da bani ne yake to kai da alƙawari guda ɗaya yace menene ne yake kada ki ƙarya yace gafarta malam na ɗauka yace zai sha giya sai ya tuno to yanzu idan malam ya tabbaye ni kun ba zan iya ce masa na sha giya ba ni ko ina jin kunyar malam ya ce masa na sha giya saboda haka bai sha giya ba sai zai yi zina haka duk nan da zai yi sai ya tuno da cewa in an tabbace ba zai iya tabbatar da ita ba haka Allah ya da shi mutumin kirki gaskiya tana cikin manya-manyan saƙonnin annabawa wadda suka zo da shi abu sufyan tun bai zan musulmi ba aka gayyace shi a fadar sarki herakl sarkin ƙasar roma babbar daular duniya ta wannan lokaci suka ce masa mutum da ya yana ɗinku da yake kira zuwa gare shi ya tafiya ya mu bauta ma Allah mu saki gumu kan wayen mu mu yi sallah mu yi gaskiya mu yi kamun kai mu sada zumunta Allahu akbar duk da kafiri a wannan lokaci ya san cewa ne ya san cewa annabin Allah zuwa ga gaskiya yake kira sannan ya san cewa shi ne gaskiya ne saboda babbar sifar ta gurin su as-sadiqul amin ne gaskiya amintacce za ka zamu ga duk annabawa idan Allah ya tsaya su yana magar masu gaskiya ne wa surfil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا وقلت في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في كتاب ادريس انه كان صديقا نبيا النبي بأبكى جدياري جدا ما سليتي قبل سكي تمس يوسف ايها الصديق يا كيني كسيا شكوى جدا ملا كيف تكفر هلاش بعد بواقع أبنجدي ما يأتي في الجسية يسأل لك على كتاب قل صدق الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وعيك ألا غسير مجانا جسية إتسي أصل الإيمان كما يدد أي إتسي أصل المنافر حديث ابن مسعود عند بخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم هنا سوى ku yi gaskiya domin gaskiya ita ce sa a ji Allah jin Allah shi ke kai mutum aljanna mutum zai gushe ya yi gaskiya ya yi gaskiya gobe yana ta kokari baya kauce ba gaskiya sai an rubuta shi list na masu gaskiya a wurin Allah ce ku rabu da ƙarya ƙarya ita ke sa kangara kangara ita ke kai mutum wuta mutum ba zai gushe bai yi ƙarya ya yi ƙarya gobe har sai an sa ya cikin jerin makareta a wurin Allah ko a ma'aikatar ku ba za ka yadda a ce an cikin listin makareta an ce sunan kai na ciki ba a gidan ku ba za ka yadda a ce kai ne shugaban makareta ba to bale a ce a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi manyan alamomin munafikai guda uku na farkon su shine in sun furta baki sai magana za su abin da suka faɗa ƙarya ne da haka alƙur'ani sai kasa mutane kashi biyu ما تغسيا ده منافقين الله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم وكشف امتنوا ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليه الله ناصو يساكا مما تغسيا سوى تغسيا سوى هذا سوى يردو سوى ما سوى تغسيا سوى منافقين سوى مغلاتا سوى سكتي دغسيا a cikin rayuwarsu ba kuma ɗauka cewa ƙarya ta cancanta ta cakuɗa da jinin jikinsu da rayuwarsu ba وليد ابن عبد الملك ينا سلكي يا تبقى عمر ابن عبد العزيز أنا يا يكي ما كذبت كاي كريا كافر لك كريا كتي سيد كريا يكي والله ما كذبت منذ أن علمت أن الكذب يشيل صاحبه سورة السمح لا أيدي شيء ولا حد من تحب كريا محمد ابن كعب القرظي أنت إن كده متنايا كليا سويا ولا أن تتكيني أكلتا وصو يما جيد كلتا وكوارا سياسة دي كليا دول دي سيسي مركلتا فريتو أن كليا وطبعا ابن قريب أنا تاليكم والله بزنسو أمل لكابين الدنيا دعمل لكي تشيكا با أكيني كليا kiyas ilmi muawiya ibn qurra yana cewa da a za a bani girhami dubu goma ni ƙarya guda kuma Allah ya yace bi to wallahi zan yafe waɗannan kuɗin kamar yau ta kaɗan Najeriya ce wallahi a ce ga miliyan goma kai ƙarya kuma amma ka tabbacin Allah ya yafe matsayin ce zan bar kuɗin ba zan shi yasa akwai mutanen da gaskiya ta rizance su har ba a san su da kwan sai gaskiya wani a waɗanda ƙarya ta rizance su ba a san su da kwan ba sai ƙarya yanzu idan muka ce abubakar ne za mu ce idan muka ce ma ba kuma kudanin sunan mahaifin abubakar ya ba ku sani ba kuma gaskiyar tarin da yake kuma da sunan uban musulma ne ba ku sani ba kuma karyar ta zama ita ce uban أقول لك إن عمرو بن العاص كل المسلمين تبع يزور المسلم هنا دعوة سياسية النجم أنت من حرم تبع من جبريل يزور من جسمي أنت إيه أنت وزاريات ذروة فالطاحنات طحنا فالعاجلات عجنا إهالة وسمنا هذه سمنا هذا وزاريات ذروة تنكر هذه لو كفوا هكذا فالطاحنات طحنا yana rantsuwa da masu daka kuli-kuli wal'ajina da masu kama gumba ihalatar wasanna a yi labu ko a yi gumba wadda ake dama ba a sai ke masa mara aiki da kake ji waɗannan ayoyi abdullahi na wuri ya ce wallahi ya musulman ita da musulma istaka la ta'lam anni a'lamu annaka ko kai kasan na sau da ya kare shi sai mu ya ku yan musulmi wurare uku ake son kai gaskiya ana son kai gaskiya tare da ubangijinka mana kidan ka ta zan tsakani da Allah abin da kake yi ma Allah ya zan da gaske kake yi babu munafurci babu riya babu son zuciya in kace eh, eh eh in kace in ka tashi kace hayya ala salah hayya ala salah ba ai hudu ba kariya na kuka tana kariya kuma sakon Allah ba wani malami ya yi hudu ba bai kama jiki ya yi kuka cikin masallaci kowa ya kuka sai da aka tashi liman daga takalmin to duk an yi kuka wa ya tashi takalmin ka zo ba ka shaida Allah ba ne ana so ka yi gaskiya tare da kanka ka wa kanka gaskiya kanka ka yaudare kanka wani fa duk da yabon ake sai ga yana faɗi yana tashi yana kumbura alhalin ya fi kowa sanin kala. ya fi abin da ke kulle kofar sanin ya fi tsakaninsa da Allah amma sai ya manta da rubu da abin da mutane suke ka ajiye kan ka matsayin ka ka san zulubanka ka roƙi Allah gafara shi ne kayan kanka gaskiya ana so kai gaskiya tare da jama'a kai hulɗa da mutane tsakani da Allah kada ka zauna da mutane munafurci abin da kake faɗa daban wanda kake aikatawa daban abin da kake cikin ranka daban wanda ya bayyana ga fili daban ka zauna da mutane kai fi guda da suka fi kowa dacewa su zama masu gaskiya mutane uku ne kowa na sai gaskiya amma mutum uku gaskiya ta fi zama wajibi a kansu tajiri, حتى هذا كاسون شيء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد كانا جميعا فإذا فإن فإذا بين فإن صدقا وبين بوشك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ليش إذا من الشكاوى سنة دلوقتي إن سنة كان يتنافس فيه كان يتنافس فيه na ce idan mai masu sana'a suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke na hakikani ga sana'arsu nawa aka siya wallahi za ka siya idan da gaske ne ya abin da yake kaza yake original ne a wannan ba original bane ɗan china ne yana dadewa so ka san kayan sana'ar yau in ka ci sa'a wata guda ka gode Allah amma ba kai ta zura mutane ƙarya a sana'ar ka zala ce to idan sun yi bayani tsakani da Allah sun yi gaskiya sai Allah ya sa musu albarka da sana'a wa in kazaba wa kataba sai suka yi ƙarya ko suka ɓoye aiki a irin ka yanzu babu kamar wannan ai wannan da ka gan yanzu wannan fili yanzu duk irin da kowa ku fata yake ya same shi irin wanda mai in taron kafin sa'a ba ma sai ta ƙara miliyan uku kayan a sai ƙarya yaudara ko zala ce muhikat barakatu bai izina sai Allah ya shafi albarkar ciniki kuma da ka samu sai zan bai amfani sai za ga wani yana ta tarawa yana ta tarawa sai ya gama tarawa ya gama wahal da jikin wajen nema sai da kuma yana amfani da abin da nema din wajen neman lafiyar jikin ka ji shi indiya gobe ka ji shi jamus za ka yi dubai ya kai saudiya ba aiki hajji zai na ba yana jidda sallah sai ba ka ruwan mutu kamar sallah za a bore ya wata shidda yana ta ana tarainiya a dawo ya mutu ya bar magada babu albarka a cikin abin mutum na biyu wanda ya fi kowa zama wajibi ya zama mai gaskiya shine shugaba musamman ga sha'anin talakawa sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake musa bi uku Allah baya magana da su ranar alkiyama Allah baya ba su testimonial baya karkace su sannan ba zai kalle su ba saboda nauyin laifinsu ya ce malikun kaza shugaba makari duk an tara maka mulki kasa kuma kai ƙarya sama da kai ne jagoran jama'a ka zo kana ta alƙawura na kariya. ai za mu yi ai mun yi ai mun ba da umarni mun ba da kwangila mun yi kaza mun yi kaza duk kariya. ranar alkiyama ko kallo Allah ba zai maka ba manzala ce wa ilin mustaqbil talaka mai girman su ku ga talaka da ya kamata ka zan mai tawali mai tsakiyar da ka san matsayinka amma ka zan kai mai digawa kai mai hura hanci Allah ba zai ka ranar alkiyama sannan na uku shekun zalim tsoho mazalaci duk wani dalili na sa ka nasu ka kame shi amma kuma ka kasa kama kanka ka girma ka haihu abin da ka haifa ya girma wataƙila abin da ka haifan ya bayan ya girma shi ma ya haihu amma kuma har yanzu kana neman yin abin da ƙunciya take sa to ranar alkiyama Allah ba zai kalle ka ba sun na uku shine malami a wajen karanta wasu bazo dole ne malamai su zama masu faɗin gaskiya kuma tsakani da Allah sai sa ranar alkiyama yan wuta za su kewaye wani mutum hajjinsa suna juyawa an masa turke da jahannama suna kallon sa wane ne malamin su ke ba kai kike gaya mana gaskiya ba sai ina faɗa amma ba na aikatawa da wanda ya san gaskiya bai faɗi ta ba da wanda ya faɗi gaskiya bai yi aiki da ita ba wannan suna cikin haƙari babbar ranar alkiyama ya koyan wa musulmi gaskiya mataki uku ce akwai gaskiyar niyya idan tsakaninka da Allah akwai gaskiyar magana idan ka faɗe ta tsakaninka da Allah akwai gaskiyar aiki idan ka shi tsakani da Allah gaskiyar niyya ita ce zan duk abin da za ka yi zuciyarka wanke take babu munafurci a ciki kuma la min ni'matin tujza illa نعمة wajhi إلا a'la wala sawfa yarda ولا سوف يرضى. كذا zan don Allah kai ta Na nafila in za ka yi ba don kai kuri ko ka gwada wani kake yi azumi ba don ka faɗa ba tun ayyau litinin azumi na kiri ba amma da gaskiya ita ce ya zaman to ka sama rayuwarka duk bala'in duniya ba zai sa kai karya ba wannan shine sha'anin magabata rabi ibn qirash malami ne daga cikin malaman hadisi abin kubus suka duk sun rawaito hadisinsa yana da 'ya'ya guda biyu sai suka yi laifi za mu gwamnan hajjajin da yusuf a iraki dukkan dole fajirin gwamna a wancan lokaci iraki a kai shi sau da yan shi'a ba gwamnan da ke yi da su shekan zarare duk salihi dai iya zama gwamnan iraki sun koro abu mutala ta yi sahabin manzon Allah sun koro sahabin da biyu ka sahabin manzon Allah mutane da yawa na kin akwai sahabin da manzon Allah ya taɓa yi ma gwamna amma da aka yi na yan shi'a shi ta suka fi sallah ba هناك سيد دي كان قرري سيرو سوق عبد الله ابن زياد سيد صاحب بن يوسف سير مي أبوه مي شو سيد ليتي يا رجل يجيبني حراش شو سيد ليتي حجاج بن اقاموس أكو دوبا كوينة بأساجيكم سيد الكراء وبنك تتبعيك والله بزي بزي الحياة كرار بعيد انت أين ولدك؟ انت الله المستعان هما في البيت ina neman taimakon Allah suna gida na ɓoye sai ci ka je ka zo da ya je zo da amma albarkacin ƙarya albarkacin gaskiya kai da da da da da wato haiba da kwarjini na wanda ya ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya hajjaji sai jikin sai kasa ya kama rawa ya kafa musu komai ya ce ya yafe musu sai dai abdul qadir al-jilani rahimahullahu ta'ala wanda yana cikin manyan limaman mazhaba hanbaliya in kuna da inda kudama albasjiki wani littafi ne inda kudama ya nafi wani duniya tana ji da shi al-mughni mujalladi goma sha biyu ne manya-manya malamai su ce ba a fatawa sai ka karanta mughni na ibnu kudama ta ibnu kudama almajirin abdulkadir jalali ne babban fasihi ne yana daga cikin manyan bayan Allah waɗanda ake koyi da amma ba an masa ƙarya da yawa don ku kiyaye yana fada labari yake ina yaro ɗan shekara bakwai za ki ta neman ilimi ɗan fuki suka kare yake mahaifiyata ta bani kuɗi dinari arba'in manyan kuɗi ne fa dinar kamar ka ce misali yaro ɗan ya zo da dubu ɗari hudu manyan kuɗi ne yaro ɗan shekara bakwai ɗan fuki suka kare ana kan mai kai ina kuɗin ka kowa ya kawo kai nawa ga ɗan ka ce dinari arba'in dubu ɗari hudu sai dan kuke ya ce har da ibiri ya ce na yaro ga dubu ɗari hudu wani ya tambaye ya ce shi ma dubu ɗari hudu sai da kaza babban kai ce lokacin ya ce dubu ɗari hudu sai ce ina su ce ce ga su to me yasa ba ka ɓoye ba ce na yi alkawari da ma'aikata ba zan taɓa yin ƙarya ba da haka ba ni yadda in yi ƙarya saboda kuɗi yace sai babban ƴan fashi jikin sai kama rawa yace yanzu kai ma yake ce ba ka son ka sai shi yasa ba za ka yi ƙarya ba ni ubangiji da nake saba ba wanda ya zama dalilin tuban kayare in fashin gabaki ɗaya a lokacin abin da yaro ke shekara bakwai yayi na tsari gaskiya idan muka ce gaskiya ga aiki muna nufin ya zama zahirin ka da baɗinin ka duk ɗaya ne ka ji magabata sun faɗi wata magana ila ka ji ɗan ɗan a zuciyarka أما ده كيف كانت الله كان وقت اللي أنا سئل النظر يجب أن دوايات مبرر بعدين السباة هو الوقت في المعنى نوكا يأتي زعيبا علي يا مسا فيه قري يتي أو بنجدي وانا شيني قرم فالقرع النبي كيياتي بعدين النباة والله ناي القوم بدا من ونياتي يكو زو بدا مقعبين بذين كانت الله كانت da haka lokacin da yakin Uhud ya zo Sa'adul Mu'adh ya tarje ya ganci ya wani irin shirya ta san mushrikai yace ina aina ya ya Anas sunan nabar yace wa ha shiri aljanna yace la kace aljanna ne kiji inni la ashmu ra'ihat aljanna min dun Uhud hamshi aljanna ne kiji san bayan Uhud ya shiga ya buga abu je shi rafka a rafke shi ko da aka ɗauko gawarsa tsakanin tsara da suka da harbi kamar da wani abu ga jikin shi ba wanda ya gane shi in ba ‘yar uwarsa ba ko ita da ya tsan kafarsa ta gane shi akan su Allah ta'ala ya saukar da shi a ilal mumin da rijalun صدقوا معاهد الله كم من ملاك واحد السنة مع الله ذكر قبل السؤال قول سنة جيوة تعبان دبا تجاك البدر با سكي مع الله الأول جن أهد يزو إذا يأتي نقب يزو لا تقدا مع الله لم تغسي كما تقدا مع الله كما الله يكبع جنة سكي هكا صديق الأنصار إذا كنت صديق المهاجرين سنة أبو بكر وكنت صديق الأنصار صديق الأنصار سنة سعد بن معاذ وانت من قال الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ على العرش وبيدي دي ياجي الجبع صور الجرم موت سعد بن معاذ يكي اقوى جمع هذا الكبري كي يما مسئن يشغل في الكبري فالشغل طارق والبيع والزن سنجامة سنجامي لنهبو حتى الكريم سنجامة سنجامي لنهبو وقال لك إندا أقوى وندك كتا دقوان من دا سعد بن معاذ يقول لا إله إلا الله قال لك ايه اما تروني ببا انا ايكي سي كسن سي بكي تجيجي انا زبا تاري دروان قرزي من قال الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني قد رضيت عن سعد الفرض عنه يا الله لا يدري سعد الا كدري سعد من قال الله يرينك سامسة ماجل يرينك مسا تاودك miki yana ta zuba yana kula da jini sabbi ya Allah yana roƙonka idan ka bar wani yaki tsakanin manzo Allah da matsayinta kuma ubangiji kara yadda ni in ga wannan yaki yana ta faɗin wannan sai miki yaro sai da aka zo Yahud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idla'in ya musu zobe yake ku tsaka hukunci da zama ku tsaka ba mai daga hukuncin ka ba yace hukuncin wa kuka yadda suka ce sa'ad ibn mu'az sun yi tsammanin saboda kasuwancin da ke tsakanin su da shi zai yi ma Allah da manzo yaudara aka ɗauko sa'ad ibn mu'az aka zo da shi akan jaki sai kun yadda da hukunci na suka ce a rubuta yace ya rasulullah hukuncin da zai masu shi ne duk baligi a ce su a kama a kashe mata da yara kuma a ribace su a matsayin ganima manzo Allah ya kabbara ya ce wannan hukuncin da kai wallahi shine ubangiji a saman al'arshi bayan wannan sanan yake ta take ballewa nan take ya zama shine ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika dubu saba'in suka sauko daga sama wanda ba su zuwa duniya ba don halartar jana'izar su a dubu ma'ana saboda ne saboda ya yi ma Allah gaskiya ya koyan wa musulmi mai gaskiya tare da Allah baya bibiyar sauki yanzu kana da gaskiya tsakanin ka da ubangiji ba neman kike wani hukunci ne sauki ba neman kike wani hukunci ne Allah ya da shi wani kofa ta waye zo ne ke, yana san shi yake bai nuna kara da gaskiya tsakanin ka da Allah ba mai gaskiya tare da Allah a kullum hisabi yake yi kansa wani ba Allah tauba ibn Sima, wani ibn Sima a wani gari ya kai shi yana ɗan shekaru 62 ya zo na yi makansa lissafi ya ce yanzu ina da akalla zunubi dubu ashirin da kai da ɗari biyar idan kullum a ce zunubi guda nufi, ya nisa fa kwanukan sa tun daga ran da aka haife shi ya ce akalla a ce kullum zunubi guda nake ina zunubi dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar ya ce ya zan yi wannan muhasaba Ka sa ba wani yadda ya Allah ya karbi rayuwar duk tuba kai yana da kyau a tare da kai da gaskiya ne cikin tubanka wani ya tuba amma bai bar abokan banna ba bai nemi abokan zama na kwarai ba bai daina tuno zunubin da yana jin daɗi ba bai fasa ba da labarin ɓanna da saholiya da yau ba wannan ba tuba ne ba wanda ya tuba tsakaninsu da Allah zai zan mai dama mai jin ciwo mai jin haushi mai iya yarda hukuncin Allah ya garka a kansa idan an kama shi kamar yadda ma izini sai ce kawo kan saurin manzo Allah ya ce manzo Allah na izini ka tsarkake ni manzo Allah ya ce wallahi لقد تاب توبة لو فرشقت على أمة لوسعتها شو ما إذا عرب الأمة بالذات أي شيء حتى ما قاعدية ta kawo kanta bayan ta yi zina حكى انت بس لو كنت خالد ابن الوليد يضع جيسة شوف كل عشان بابا عبين يسلمون لأبي الزنا كيامة كيف الزنا وذل اجتمالا يا خالد والله لقد تابت توبة لو فعلها صاحب مكة لوسعت من قال لك والله تايت من قوة القصر ليس أنا يجني قال فدقيت القصر بابا الظالم يجني سيوان يجيب الله ya koyan wa musulmi ana son horon Allah kansa ya zama yi shi da gaskiya addu'a idan mun yi ta mu yi ta da gaskiya tawakkali idan mun yi shi mu yi shi da gaskiya ƙarya babu abin da ke ta kuma babu abin da ke kawo bala'i da rushe ga al'umma kamar A zai ƙarya idan muka kalli magabata wannan ƙasa za mu tare da da kowa mai gaskiya ne shugaba mai gaskiya ne malami mai gaskiya ne ɗan kasuwa mai gaskiya ne talaka mai gaskiya ne amma maganar annabi sai da ta tabbata lokaci zai zo da za a rinka a kai mai gaskiya da rika sai ka buka muna sai mai gaskiya kuma yi ba mu da gaskiya ba duk halin da muka shiga a ƙasar nan ba wani abu ya kawo shi ba sai kauce mu gaskiya wani mawaƙi da aka yi shekaru kamar hamsin da suka wuce sa'adu zungur ya yi waka mai muhimmanci wadda a cikinta ya faɗi halayyar da ya karanta ta zaka yi tsammani yanzu ne yake sai rashin in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya haka ne editan mu na gaskiya wadda ta fi dubin zinariya ce sai mu gode sai mu gode Allah ce daya don shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kwari da tudu da samaniya da mutum aljan da mala'ika dabbar sarari da samaniya mulki iko don duka na ga sarki Allah ce daya haka ita tafiya yana yabon ubangiji har yanzu yana cewa tutocin shehu mujaddadi goma sha biyu ne Najeriya sa Siddiko abubakar da arewa tana can shan wuya shehu alkaleli a yarwako za ka yarda a rushe mulukiya hausawa su da bare gari ai amana ce a silesiya shehu laminu shi da mujaddadi sun bar mana gadon gaskiya yadda za mu kiyaye har mu bar 'ya'yanmu su gaji halaliya ya ji ko shi shehu na biyu sai ku ɗauki ta gaskiya haƙƙi na ƙabiloli duka na wuyan ku sauke lafiya daular ku akan kayan muminai da wasu su tawaye lafiya da aminci babu gwagwarmaya babu zalunci da hatsaniya haƙiƙa da matuƙar a arewa da taruwai yan daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kuɗi da mashaya kan a gidan jiya matuƙar 'ya'yanmu suna bara titi da loko-lokon Najeriya hanyar birni da na ƙauyuka ala ba ku mu samu abin biya sun ya ku da fatar bunsuru babu mai tsayinsa da dukiya babu shakka yan kudu za su hau dokin mulkin najeriya in ko yan kudu sun ka hau babu sauran daɗi daɗa kowa zai sha wuya masu hikima masu yawa waɗanda ke bayyana cewa wato mun bar tafarki gaskiya da iyayenmu da kakanninmu suke a kai mun kama wani tafarki na daban yanzu ne Allah ta'ala ya kama wata marra wacce muke kyautata zaton mun samu shugaba mai gaskiya Su me ya kamata gare mu ya kamata gare mu mu yi kokari mu zan masu gaskiya mu yi kokari mu zan masu haƙuri da gyara mu yi haƙuri mu ba da haɗin kai wajen samar da gaskiya da gyara sannan mu yi ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya ya kawar da ƙarya ya shirya makaryata ya dawo da kowa akan tafarkin gaskiya kasancewar cewa mun shiga watan muharram wata mai albarka wata mai alfarma yana da kyau koda takaice ne mai tsokace dangane da falalarsa muhimmancinsa da yana cikin watanni masu alfarma waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya tabbatar da alfarmarsu kuma daga cikin manyan ibadun da ake so a su akwai yin azumi amma ka azumi yana karfafa a cikin wannan wata a ranar tara da kuma goma gare shi mana juma'a ta rana wa yau tara ga wata da kuma asabar mai zuwa suna yake taimaka masasu'a da ashura mun sha bayyana tarihin wannan azumi mun faɗi kira shi a musulunci ta tabbata a kan wannan tun gabanin duk wani abin da za a kawo daga baya wanda ake ce makoki ko juyayi ko bakin ciki ko sabakin kaya ko farin ciki ko cika ciki duk waɗanda duk wani ne inda musulmi ba su da alaƙa muna ƙara jan hankali cewa ana amfani da irin waɗannan ranaku domin a tada hankalin jama'a wajibi ne ga waɗanda abin ya shafa musamman jami'an tsaro su tabbatar da an samu zaman lafiya addinin musulunci bai umarni a kan kashura ko tasu'a a fito a irani ba bai yi umarni a sa baƙaƙen kaya ba bai yi umarni a tada hankalin kowa ba saboda ka ya kamata ga hukumomi su duka matakin da kamata domin tabbatar da cewa wannan ƙasa da wannan al'umma ta zauna lafiya ya Allah ka mu zama masu gaskiya ya Allah ka kiyaye mu daga sharrin kaunan mu da sharrin zukatan mu ka mu zama masu bin tafarki da tsira tafarki da gaskiya duniya da lahira Allah ka mu zama cikin masu gaskiya اللهم اغفر لنا ولاخواننا kuna سبقونا iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا احوال الصادقين واجعلنا من الصادقين بك نستنصر فانصرنا وعليك نتوكل فلا تكلنا واياك نسال فلا تحرمنا ولجنابك نمتثل فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا اللهم انت اصلحت الصالحين فاجعلنا من الصالحين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم وما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم وما زويت عنا مما تحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعات مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم